abin da yake da alaka na layya kun sani cewa usman bramfan duk irin kokarin da usman bramfan za ta yi ta ba da ilimin mata ana yi wallahi zan iya rinsuwa malaman da suke saya suna koyarwa nan ba da wani mukafa da zan musu don allah suke yi kuma tsaye yanzu ma nake ma da na faɗa saboda abin da ya shafi maddan da yake koyarwa domin a tace maddan don ku samu dama karanta su to amma abubuwan da nake son tattauna da ku kokar da kuke yi asabar da lahadi da ranar alhamis da ranar juma'a muna so mu gani cewa ya za a yi a samu tasirantuwa na karatu a cikin waɗannan al'umman da muke da su wayansu ba su kai ku ilimi ba wayansu ba su kai ku zo gudun duniya da wara ba su kai ku ba a cikin kwakwai da suka haddace kur'ani akwai wanda suka haddace nisfin kur'ani akwai wanda suka haddace ajisi amma yanzu abin da nake son tambaya wayansu wanda ya bai ba su wannan daman ba suna shigar da matan al'umma matan jahilai ana shiga da su a kan shi'anci unguwanninku kuna sane wace irin gudunmuwa kuke bayarwa wanda su mata wadda su kai ku ilimi ba su shiga unguwanni bayan mazajenku sun tafi aiki so nawa labari zai zo mana mace bata san komai ba ba abinda ta karanta ba ta iya ratta sunanta ba amma ta doki dan saburu da dan omo ta shiga cikin unguwanni ta ringa gyawo al'umma manzala mata ta shiga da su zuba shi an ci usman buranfan mun kai shekara goma sha da ake koya maku ilimi mai albarka ilimi mai amfani kuma alhamdulillah muna fa alfahar da ku wace irin gudunmuwa kuke bayarwa ku cece wannan al'umma manzala afsa wannan bala'i taba mu na iyalin manzon Allah da taba sahabai shin kuna saman karatun yi za a yi a koma gida yi bacci kalla sun makalla ku san bacci ina jiran ku a cikin kaburi billahi lazim mutum zai shekara ɗari ko juyewa bai yi ba kuma kar ku san wani wannan karatun akwai bambanci tsakanin ku da maza da ku da mu duka dudai a wurin Allah ba wanda zai fito wajen Allah shi abin da ya aikata don Allah ce inda ma tuki zauna ma kuntum ta'malun abin da za a saka muku shi abin da kuka aikata ku zama jarumai mata ku zama matan da kuke da hadafi ku zama matan da kuke da manufa ku zama dakaru na al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku zama dakaru na gidan iyaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku kudu za ku she mu anan in kun saya za ku ba da ilimin da Allah ya baku me yasa ku ba ku samu fursa a wajen biki a wajen fursa da kuke gida ku shi gida gidaje mutane ku nuna matan da burin su shine hadashe mata shine burin su dan sabu za su canja akidan su matan da wanda dan umu za su fita su yi zanga-zanga su tsina iyayen musulmi waɗannan kuna da aikin da za ku bayarwa da wasu mata ne wanda ba su yi karatu ba shi kwatance kwatance da karanta geridu ku da Allah ba ku Qur'ani ku da Allah ba ku suna manzon Allah ku saya ba mu gan wani askin abin da kuka karanta ba muna gan asara ce da tabewa ya kamata a sake yi tunani yaya za a yi amfani da wannan karatu tunda da manzan ya ga ya bude kofa sallallahu alaihi wasallam ya ce balligu ani walau aya ku yi sani sako kuɗi aya kwaya guda ne ba bukatar shi kin yi ilimi kin haddace Qur'an baki daya kin haddace tafsir baki daya kin haddace hadisai baki daya a sako abin da aka samu shine za a isar kuma kun san mata suna gishirin ilimi mai albarka yanzu kun san mata da yawa a tawansu da suke zuwa karatuka ba su daina zuwa wajen bokaye ba a tawansu da suke karatu ne ba su daina zuwa wajen masu duba ba ku ne za ku gaji na na aisha ku ne za ku gaji na na hajiya ku ne za ku gaji na na safiya ku ne za ku gaji ummu salma ku ne masu gadin da na ummu sulaim ku ne za ku gaji matan sahabai ku yi isa ne sako don zamantakewa aure da kishi da zaman barkata da nuna tumfa lokacin biki shirme ne ba zai kai ku komai ba da kun san yadda ake birne mutum da ku zai tashi za ku sake komawa ku duba yadda al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna ciki ki ganki aikin da ranar tashin kiyama zai maka zai taimake ki iyayen mu mata ku farka ku gan cewa akwai mas'uliya kanku fiye da maza yaran mata yanzu a nan Kano muna ji suna shan kwaya da an san mata maza suke shan kwaya amma abin da ya shafi maza yanzu ya mata yanzu yaran mata wanda akwai hijabi a tsakaninmu da su bam san su ba ba ma iya shiga tsakanin amma ku za ku iya zama da mata za ku zama da 'ya'yanku mata wanda suke Allah ya gyara su da wannan shaye-shayen ko unguwanku ba daya bane za ku iya ba da gudunmuwa don gina lahiran ku ne don gina kiyamin ku ne don gina al'umman ku ne domin ku samu sira a nan duniya da lahira ya kamata ku tashi a tsaye ko a nan usman munafan ku zabi a zakakure a cikin ku kafa kwamiti wanda za ku yi agaji ku kasa kano zone ina da za ku yi da'awa a shirye muke mu ba ku motoci a shirye muke mu tallafa maku wuraren da ake barna ku je ku yi karatu musamman martaban sahabai musamman martaban iwayenmu a iyalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musamman irin sharrin da yaran mata suke ya yanzu na shan kwaya da iskanci da rawa da bikin banza mara mana ba wanda zai yi wannan abu sheku kuma shirye muke mu ga mazan ku cewa karatun nafa ba biki ba karatu aiki ne duk wanda ya ce iyalansa za su zo karatu to ya ba mu dama ya ba mu lokaci tattauna da mu cewa iyalinka za ta iya fita ta yi da'awa dai har wanda ba san ajini ba wanda ba san Allah ba wanda ba san sunna ba wanda ba san Qur'ani ba za su iya taka kafa yara da 'ya'ya su kewaye wannan kasan su tafi da 'ya'yansu da zafin ranar su sambana ajini ne ku da ku akan daidai kuke ku da kuke akan Qur'ani ku da kuke akan suna manzo Allah me na bacci menene na shiru menene na karatu aje aje littafi shi ce ke wa zo littafi nan wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane iyaye mu ku canja tunani a shirin ke Usman Munafan ku kafa kwamiti na da'awa mu tallafa maku don ku ba da bai wanda Allah ya maku a wajen yaran mata a wajen matan da ake canja tunanin su a wajen matan da suke zuwa wajen bokaye a wajen matan da basu da akida a wajen matan da sun lalace a rayuwarsu sun yi asarar rayuwansu ku ne tauraruwa al'umma domin iyayenmu mata in za ku ba da gudunmuwa za ku ba da gudunmuwa fiye da wani ku ne tauraro al'umma ku ne za ku yi tarbiyya kan al'umma ku ne kuke alfi kowane irin mutum ko kuma za ku tarbiyyanta da kowane irin mutum ku saya kar ku rena abin da Allah ya baku ku saya giba da namima da yi da kishiya da zaman gida da nuna tumfa a wajen biki ba aikin ku bane tunda Allah ya riga ya zabe ku ya baku ilimi ku kama harshen ku da giba da namima ku kama harshen ku da yi da mutane ku kama harshen ku da yi da kishiyoyin ba nassin Qur'an da ya ce a ringa rigima da kishiya balma zama da su da mutunci shine mutuntaka lokaci yayi mu ga alama karatun da kuke karantawa lokaci yayi mu ga atharin ku ku zama cewa kuna isa da sako lokaci yayi mu ji ku in kuna so ko ku yi bayani a kafofin labarai a shirye muke ku kafa kwamitoci mu ba ku dama ku isa da abin da Allah ya ba ku tun ba yau kuke karatu ba kuma malaman mu suke ba ku labari zakakure ne a cikin Kur'ani kun samu ilimi to kar ku yi wasa ba ku zo haihuwa ba ne kawai ba ku zo kawai ya zamantakewa aure ba ne wannan Allah ya hace mu ne don mu bota masa domin an ce Allah ya ce ma khalaqtu jinna wal ins ila li abdu zamantakewa ne yasa dama ayi aure amma mace zata saya ta bota ma Allah ta yi da'awa ta tsaya ta bota ma Allah shi na abin aka hace ta akai lokaci yi ku ku ku yan al'umma iyayen al'umma ku sake tunani ku sake koma baya ku yi tunani mai kyau wace irin gudunmawa za ku bayar wannan nake son maku wannan faɗan kuma zan ji a cikinku kafin ci gaba da karatu wace ce a cikin zai tashi cewa ga makarantar da nake da shi tun da nike zuwa usman bin ga irin dawan da nike yi wani irin gudunmuwa yake yi shi na samu daga cikin koyon bayani kafin ci gaba da karatu ba zai yi ba yau dama shirye nike. na zo na shirye nike in kunce kuren ce cas haka ɗaya ta tashi ta ce makaranta kaza nike da makaranta kaza duk karatun da nike yi ga gudunmuwa da nike bayarwa ina so ɗaya ta tashi ta ce mala alhamdulillah usman munafan ya gina ni karatu da ilimi amma ga abin da nake yi na so ɗaya daga cikin ku tashi mangaran ba haka koma gida zan yi zan fara da yaminin daga wannan bangon duwa nan ɗaya daga cikin ku bismillah ya tashi imana bayani mangana nake ɗaya ta tashi ai ba wani abu bane ta ce malam ga makaranta ko ga dawon ga abin da nake yi malam ba su da shiru ne a nan nake bayani yamini na daga nan layi ba wanda zai tashi ta yi bayani kar ku ji tsoron komai da ta tashi ko dan karfin da take ko koyar wanda take ko ta fitar da awa ko wajen biki ta tashi ta ce ga gudun wanda na bayar a nan ba kowa cikin ku ba wanda za ta tashi babu bismillah a nan iyayenmu daga nan zuwa nan wace ce za ta yi bayani ko mici daya ba masa sauraron mu ko wanda zai tashi a cikin ku babu mana ba ku kenan to da ya tashi mana tashi kina yi ko to man tashi kin bayani to bismillah kar ki ji tsoron komai to bismillah malama to

kina ba su bayani shigan da ake na sakarci a daina kuma kina nuna masu muhimmanci neman ilimi Allah albarka to nan gaba kina gan ko kofan gidanki zaki ya bude dan karatun za koya musu qur'ani ya sunan ki rubuta sunanta kuma tana da kyautar da za a bata ka bata rubuta sunanta wadansu da zuciyarsu ya mutu muna tare da su ya sunanta ya ki na amina na na amina babban suna an gode maki amira to kai a je a ga shugaba akwai sakon da za kawo mata ki zauna allah maki albarka allah ya sa ka rike akara gidanki to bismillah bismillah malama bismillah ba komai jari ce tashi ba komai k'a kiji sore to bismillah ku yi hankuri in wata ba za ta gaya mana ba inda ba za a taimake mu amana shuru bismillah bai wa Allah to ina koyar da yara ganana Usman bin Affan Usman bin Affan primary kenan da kyau shiga ta mutunci da shiga da ko da shi na shiga aji abin da yake koyar da yaran yaran matan da eh. maki albarka bai wa Allah shiga mai kyau ta shiga ta musulunci da godewa eh kasu da Allah ya maki albarka dama mun san ki zaka ku amma gida da kike da kuma al'umman da suke kewa ki da kawayenki da al'umma wanda suke gayyace ki biki wace irin gudunmawa ke ba su ina ba su kuma akan da ita dai wanda shiga saboda eh. yawanci mata yanzu mai da suke yafa to malama me yasa ba za ki taimakawa ba ko dan kofan gidanki a dan bude wani abu ko dan tahfizin qur'ani makota akwai yara fuci fuci haka me yasa ba za a bude wani abu wanda za a iya koya masu wani abu na qur'ani da tarbiya yadda tarbiya lalace kina sa rai to kin san akwai alkawar na da ke kenan rubuta sunanta na san ki na san me yake a nan Allah ya maki albarka Allah ya raya ki to bismillah bayo Allah rubuta sunan su masu shiru mun san ko su waye su bismillah malama na ayi hankuri a saurara Eh. eh da 'ya'yanki da yake su eh, eh, to alhamdulillah mana 'ya'yanki da sauran makota ana koya masa abin da yake koya nan yauwa kuma da yamma haka abin da ake karanta na shi koya masu to allah maki albarka amma baki da tunanin cewa makota haka ba za a bude dan karatun qur'ani ko dan hadisi eh eh to mijinki ya baki gudunmuwa to allah ya taimake shi da ke don allah ci gaba da yi to shikenan mutum da ya kawai kwaya daya nake ne bismillah bai wa Allah eh kuta sunanta ai kyauta zan ba su duk wanda suka yi ta cana ba su kyauta bismillah bai wa Allah eh eh alamis da juma'a kafin ki zo nan da yamma kenan eh da sabar da lahadi da yamma to to tarbiyya to to ni ma tun da na shiga wannan makarantar cikin ikon Allah da eh. tarbiyya haka da yadda zaka ba wa ƴaƴan ku tarbiyya ta zaka kula da su da yadda zaka yi zamantakewa ne ko yaya to yanzu me zai sa bude ko dan abin nan zamana musamman yaran mata wanda suke sakandare suna ji su sun fi kowa da kuma yara kanana da yasa ba za a bude wani ko kofan gida ne ku yi wannan aikin malama ne eh to malam an ja mutane ne ka san mata wasu sai su ce ai suna ba sa dai ba da a ai ne, haka ya gada ki daure ki ringa yi sai su fahimce ki alheri ne na fara kin gane to Allah ya ba ku lada zan to baiwa Allah ta sunanta tashi tashi a tsaye ke kina da dan karban jiki tashi waɗannan bismillah tashi ki bayani, ba wani abu bane bismillah bai wa Allah ki mana bayani daga murya murya ba al'aura bane na'am to shekaran ki nuwa da zuwa Usman bin Affan wannan bayan sallah sabuwa ce Allah ya maki albarka to eh an samu waraka alhamdulillah ya canja da kyau hisul muslim azkar safe da yamma ko amfani da lokaci ko da kyau wa Allah maimakon hiran da ke yada yanzu dai zikira ke safe da yamma ko da salata annabi Allah ya maki albarka to wannan bai nuna kanki kenan sauran yan wanki yan boku ne menene ai sama sako don manzo Allah ya ce ballighu ani walau ay Allah ya baki lada Allah ya tumike ki ku karfafa to zan sa bismillah bai wala ke ne karshe bismillah na'am to a wajen shaye-shaye wajen 'yan mata marhaba mahaifiyata to ya kuke yi to o kina shirye-shirye kina sare-sare ko? na e mun yadda yan eh, ma muna rutawa muna sa ringa aikata shi ne na yadda rubuta shi daban tabbaka shi a kasa daban yanzu da zaki wannan littafin insha Allah zan duba kuma zan taimaka amma abin da muke so me yasa ba za a samu dan makaranta wanda za a ribance yaran matan tun yanzu yanzu kun san a cikin gari ma yanzu biki suke na cika shekaran haihuwansu da rawa suke da yaran maza to shi sa muke so bai wanda Allah ya baku wannan littafin da yake ki fara koyarwa kafin a samu wasu halayen da suke da shi wanda baki sani ba a samu dan makaranta ko firamare ne kusa da kai ki samu kawaye wanda a nan ko da in kin samu wani abu da a fara nuna masu kur'ani a fara koya masu tarbiyyan sabta a fara masu koyarwa zamantakewa na aure a fara koya masu yadda za su yi zikiri safe da yamma ke su shigo masu da su dan allah a fara wannan don littafi mai samu albarka a wajen rubuce-rubuce ko ina tare da ke ai rubutu albarka ne amma fara tabbaka shi a kansu na fata kin gane to an ki rubuta na san gani kuma na san inda dai ne ka bude baki yi ko ki sa za mu ba da gudunmuwa na fata gane ki saya fa to na'am to da to alhamdulillah to alhamdulillah to amma shugaba nan gaba duk waɗannan matan za a tsara ziyara eh. wuraren makarantunsu wallahi duk wanda take ba da wannan gudunmuwan shugaba a sanar da mu ko makka ne shi an kai ta taje je ta ta dawo ta ce da wake yi ci gaba baiwa Allah na'am da kyau an ci gaba mijinki kuma lai masa albarka ya ce muna masa godiya irin gudunmuwa da haɗin kai da ya maki saura al'umma lai ba kula da lokaci ya yi na ce ku tashi shi yanzu kuma zan yi karatu almuhim na ji daɗi na da abin da kuka faɗa lai ba kula da na gan shugaban makarantar nan gaba kafin a ba da hutu wanda suke da makarantu su ba shi sunayen makaranta su ba manan bashir insha daga baya za a je ziyara ga makarantun wani irin gudunmuwa kuke so a taimaka mu da ku uwa daya uba daya ne muna neman tsiranin azaba Allah duniya da lahira ku ba da gudunmuwa damuwan ku na wajen da'awa ku ringa fada ma makarantar mu san hanyar da za a yi a san da za a wadannan na fitintunun Allah ubangiji sa mu gama lafiya iyayenmu kun san wannan ranakun saura kaɗan za a fice la'alla su. ba za su kai shekar mai zuwa ba lani wala ku bam sani ba na fatan gane da ba zai yi ba shekara ba zai yi ba wayansu za su bari duniya na fata kun gane to wannan ranakun an fade shi na da yawa amma aiki shi ne tashi hankalin a yi aiki a ciki aikin farko shi ne an gafara da yin tuba a ciki a gaya wa Allah mu gaya wa Allah mun daina lalla wata ba abin da yake damta shi kishi a duniyan nan kishi na gabanta kan kishi za ta iya mutuwa wannan mummunan tabi'an a yanzu za ta iya gaya wa Allah ya Allah a karbar tuba na Allah ya san daina wannan mummunan tabi'a la'alla wata barauniya ce in ta gan kudin mijin shi ta sata ta gaya wa Allah Allah na daina na yi tuba da wata munafika ce ta hada wane da wane a wannan ranakun da ya saura ta tashi dare ta azumi gobe yayin da ta bude baki ta ce Allah munafika ne ni surutu harshe na ya sa an sake ni saki uku na zage mijina na zage uwan mijina na yi bala'i an sake ni ya Allah harshe na a gyara mu Allah ka sa daina kama harshe na da giba da namima ya Allah ina kishi harshe na ya samu bala'i a gaya wa Allah ya Allah tabzirin da nake albazancin da nake gida aure an sake ni kai ni nake dafa abinci ikara ai abinci saura miji ne baya so ni ne kazama wannan shiga dakin mijina baya saurare ni ni ne rashin kunya miji ne bangar magana bana sauraren shi wannan tabi'an ya Allah ka sa in daina in yi tuba Allah ya sa na daina duk tabi'an da kika san cewa Allah baya son sa manzan Allah baya son sa zamantakewa al'umma ba sa son sa ki ga wa Allah cikin wannan wata mai albarka wannan ranakun da muke ciki wannan ranakun sun fi ranakun karshen dare eh, sun fi ranakun karshen Ramadan wannan ranakun sun fi goma karshen Ramadan dararen goma karshe ramadan su suka fi wannan dararen amma ranar kun babu irinsu a duniya saboda haka gobe azumi na kowai tashi azumi in azumin mai sharuwa duk bukatunsa igaya wa allah allah mai karba ne saboda haka tuba shi na abin farko ba a cikin wanda ba shi da tabi'an wanda allah baya so wasu ba abin da ta san shekariya wasu ba abin da ba sassani shi namima wasu hasada ba ta so ta sa ta daura wani atumfa a duniyan nan kamar malaikar mutu zai karbo ranta wata ba ta so a yaba wata a gabanta don me za a yaba wata ita tana nan wata tana gan na nafa mijinta na ita kadai ne duk wanda ya ta zo ta yi musharaka a wurin na gara mutuwa wata tana nan ba ta kyautata ma mijinta amma kuma ba ta miji ikara aure waɗannan tabi'un in dai mun yarda mara kyau ne mu yi tuba mana mu gaya wa Allah mun daina saura kwana uku ne kacar daga yau ranar litinin talata wannan ranakun sun tafi kenan kuma shi masu rai za su zo da dare da ranar ana son ayyuka alheri ayyuka alheri farko shi ne tuba mu ce mun daina kowa a cikin mu kuma kowa ya san menene ne to bi an da yake da shi mara kyau zai iya gaya wa Allah ce na daina zai iya fadawa tsakanki da Allah ne zai iya cewa kin daina to Allah ya sa mu gaya wa Allah halin da muke da shi mu ce mun daina na na biyu azumi yarwa ku yi kokar ku yi azumi a cikin wannan ranaku musamman gobe domin azumin al'umma manzala kaunan Allah yake mana al'ummar da suka sude akwai wanda zai bota ma shekara dubu ba shekara hamsin annabi nu da'awa kawai ba ranar haihuwansa ba shekara dubu ba shekara hamsin kuma Allah ya ce inna ma tugi zauna ma kuntu amalu, tashin kiyama aiki za a auna mu kuma shekara hamsin shekara sittin shi ga mutum ya mutu da wanda ya shekara dubu ina aiki in za auna aiki wa zai fi aiki amma saboda kaunar da Allah yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaunar da Allah yake ma al'umma manzon Allah she ba mu zamani da lokaci da mun aiki kankare za mu kamo da can da suka yi wannan aikin shi wannan ranakun da Allah ya bamu da yansu Allah ya yi wannan ranaku kun ga ba wanda zai masa ma Allah ya rinsuwa shi a ce mu shi a ce sama shi a ce mu shi ya harce mu da yadda ganda ma zai yi amma ran so da wannan ranakun to me yasa zan sake wannan ranakun ya kama mace ta saya ta yi wannan azumin gobe domin shi amfani azumi wannan gobe za a yafi ma shekarun da ya wuce kurakuren da kika yi ya wuce za a sake yafi ma shekara mai zuwa shekara biyu kenan azumi gobe wannan shi ne ke gaban mu gobe kuma azumi ibada ce in ki azumin gobe kama harshen ki da giba da namima in ki yi wannan yayin shan ruwa ki roki Allah lalala baki yaya ba sa jin mangara lalala baki yaya suna shan kwaya lala kina da yayan mata ba samu aure ba lala mijinki ya fara tsantsana waje zai kara aure ya bai da ki bola ba wajen boka za ki je ba ba wajen mai duba za ki tafi ba ki sai ki gaya wa Allah kowace ce in ta zo Allah ya baki dama ibaki dama ki zama lafiya da su Allah ya dauka ki billahi lazim wanda ya dauki annu yayi wannan addu'an miji je aure ko yar bararabiya ce za su same ki bakatran amma Allah ya fifita ki akan su addu'a ce ba wajen wajen boka bane ba wajen wajen mai duba bane addu'a ce ya Allah Allah ya ba dama a yi wannan addu'an ko da take cikin gidan al'ada ta tashi ta ringa addu'a a lokacin dare ya a yanzu kuma uwa uba saraka kun san manzo Allah ya nasanta sadaka kan ku kwaye mu na mata kuma ga ku da rowan siya abin da zai yi shine sadaka wannan ranaku a cikin ku wanda suke da dama suna da dubu talatin dubu arba'in da za su yi yanka sun ki yi me yasa wayan ta yi kasawa ne tunda miji zai hada su billahi lazim matan sahabai suna yankawa umma hatar mumina suna yankawa bal ita na aisha da sauran mata yanka suke yi saboda haka kowanda take da dama ta yanka don ba wani ibadan da ya fi ranar iji a yanka amma kuna na kuna da kuɗi an ji an sau gwalagwale za a je biki da su an ki yi la'annan la'yan da za ki yi shekarar mai zuwa bai zai shafe ki ba ki kokare ki samu rago ki yanka ki ba fakirai ki soya saura ki ci da 'ya'yanki ko miji zai yanka rakumi ɗari ke yanka naki saboda dukanku za ku haɗu ranar tashin kiyama ba kwa yi kuma ta ba kwa yi dogar da maza kuke yi ya kamata wannan kowai shiga titin sai canja tafiyanta. isamu rago yanka ba laifi ba nan kiwon na shekaran shekara mai zuwa baki samu ba Allah fattakulla mastata'atu ba lalle ba ne in kiwon na shekara shekara mai zuwa baki da shi ba laifi amma yanka ya zama maku wajibi ku yi yadda magabata suke yi matan sahabai da ya iyalansu suna ce da ya matan da kansu masu yanka abinsu kuma uwa uba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya raba ma kowa a birnin majina abinda zai yanka a cikin ku wanda Allah ya bata dama ko miji ina da irin matocin nan masu arziki ne mijinta kuma Allah ya sa ina ji mangaraki ki ce mai gida saura rago guda goma a raba ma uwayen yara musamman kuka fi musani matan da aka saka matan da suke da yaya matan da an sake su matan da suna da yaya guda nawa wallahi ba su da abin da za su ci ba su da abin da za su sha ku ne za ku tashi ku ce mai gida so min rago a bani buhun shinkafa in kai ma wani iyayen yaran billahi lazim ki wannan za kalle ki ranar tashin kiyama don manzo Allah ya ce ni da wanda yake kula da uwaye marayu haka muke ranar tashin kiyama a janna firdausi kike kuma hade da shugaban talikai amma shuru da yin banza da wannan lokacin bai taso ba mata suna cikin tashi hankali shekaran jiya wata mace ta zo ta ce malam za a kori mu gidan haya gidan haya ina da 'ya'ya ina saman irin masu mutuwan zuciya ne baran tsiya ne shi na kafa kwamishina ce abi a gani an je kaga wajen da yake ciki ita tana haya ne wajen hayan da take kuma matan da take haya ita kuma 'ya'yan marayu ne take da shi dubu goma sha biyar take biya ta ita ma da take kura ƴaƴan marayu da take karbi kudin take ci ita ba ta ji to sai wannan dubu goma sha biyar take biya ta ce an rage mata dubu uku haka kun sani kowane daya daga cikin ku miji zai iya mutuwa zai iya barta da 'ya'ya su waye suka cancanta su taimaka uwaye marayu da marayu in ba ku ba saka wanda wata ne mai albarka wanda za ku saya ku gan kun tallafa ma marayu da uwaye marayu musamman ko fata ko da ke kana shiga gona makarantar kwanan nan fata za iya ba uwaye marayu sai su samu na abu kan rago nama a raba masu kuma mai gida yana da dama a taimaka abinda ake so wannan ranan ranan ranan talata kenan ku tallafa ma abin nan sadaka ne Allah ba ruwansa da gini ba ruwansa da kashi akwai ajisan da sun ce duk wanda ya yanka rago duk gashi na da lada ba wani lada ba Allah bai fada ba manzo Allah bai fada ba ku dai ku yanka dan Allah inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa bi zalika umitu anna awwal wa anna al muslimin hay amana shuru wannan kungiyar da kuka fa amana shuru bande wannan kyautata ma iyaye wanda mutum da yake ganin akwai mafi yawa cikinku wanda ta samu zamantakewa aure ta samu miji mai arziki bata damu da uwayenta ba shi ta je da mota ta ci ajiya kuna lafiya ita ta ci dankal da kwai da saura ita uwanta ta ci kuka ita ta samu wajen aure eh ta samu wajen aure ta zo da makullin mota da direba ajiya kuna lafiya a zata cewa bam da wani abu ce ajiya kun dame ba ke kida kika haifa ba ba ni kida ka haifa ba a kyale ni tana turanci da hausa biyu ta waye tawaye ta waye. birtaniya ne kawai kaddara ne allah ya kauta nan ita yar birtaniya ce tana kada makullin mota tana faɗa min da dama wallahi ku kiyaye allah isaba ma iyaye billahi lazim mutum zai shiga janna ba ba kyauta ta uwanta musamman uwa bizat domin mace lokacin da ta durkusa ta haifi yara ta haifi yaro malaika mutu za ta iya mutuwa nisi ɗaya mutum ba zai iya biya uwanta ba saboda haka ku ji tsoron allah ku kyautata ma iyaye wanda ta shiga iyayenta ta shiga su ta nemo gafar wannan ranakun da ya saura mana musamman kuma bai ku uba daya ƙasa hausa amma da wai kisa annabi yusuf an mai da shi gaba ba gari ba dalili dakin ku daban dakin mu daban shin fara adawa ko babu shi sai mu nemo shi saboda adawa za a yi tunda annabi yusuf ya yi muntaninsa sai adawa da shi an mai da shi kasa hausa kamar nassin qur'ani ne wanda maguzanci ne dan abin nan yan wa nabi yusuf sun yi tuba ne karbi tuba su an daina an yi tuba kuskure ne an daina bai zama suna ba mutum zo ga yar wanda Allah ya hada ku tsotsa ɗaya ne wanda za ku gina hukunci a ranar tashin kiyama Allah zai tambaye ku a kan dangi kuma manzan Allah ya fada ce mai hada zumunci Allah zai sa albarka rayuwansa Allah zai sa albarka arzikinsa kuma tashin kiyama wanda ya yanke zumunci na Allah shi na yanke shi wanda ya hada zumunci shi na hada shi to kun sai wannan yana gaban mu akwai wata bata mangana da yar wata saboda dakin su daban ne yar kishi uwanta ne ita kuma taimaka uwanta da kishi don mene wannan uwanta ta zo ta aure ubanta aka haife wannan shatar bala'i ku yi tuba ku je ku daina amfanin karatun ku kenan ku ruje wannan maguzancin musamman wannan lokacin da muke ciki salatu annabi zikirin safe da yamma a cikin kwakwa wanda tana nan tana ce ta bazawara ce an zo neman ta an kasa saboda tana da aljanu ba ta aljanu lokacin bai yi ba ta ce eh, shekara goma kenan an wanda ya zo shi gudu wanda ya zo shi gudu ta je wajen boka ta saba ma Allah mu kyarar kina zuwa wajen boka ko na arba'in baki da sallah boka inda kuma da su kamar Allah boka kafiri ne ba da za zaki je wajen boka ga ranaku ko fa abu da yake ki gaya wa Allah in ba za ki samu aure ki ce Allah ki zabo mana mutum kirki wanda zan aura mutum da zai ji tosai na zai zan hafe zuriya masa albarka ba ha kawai mu ce in ki sama wuri baki ce wai wai bokaye ne wai wai wai wai ajanu ne kullu ajanu ajanu ke da baki da kirki na da biyan ki baki da kirki mutum ya zo dancin farko bai ma san ki ba kin ce a siyo maka anko yaushe za a je mutum ana cikin wannan bala'in da ake cikin wannan talauci ko kallon sama yake yi don bala'in wahala shi ki zo daga mutum yana zuwa zance a ce a so maka anko kin ka kore shi ki ce wani ajanu ba wani ajanu kai ka kore shi ke ce babban aljanan ki daina kore mutane ki yi ankura mutum ya zo a bari a daina son banzan da mutuwa zuciya da baran tsiya da son abubuwa allah baya son wannan kuma zikirin safe da yamma yadda malama daya daga cikin ku ta ce hesin muslim na ku rike shi zikirin safe da yamma shine kariya a wurin Allah shine lada mai yawa subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa da kalmaci kina tuka tuwa zaki yayi kina dafa miya zaki yayi ku kwa ma ƴaƴanki amma lai kiyaye shi gan daya daga cikin ku yaro ya fita daga makaranta ya zo saboda lokacin da ake neman littattafai shi ta zage miji siya ba ka so ka siyo ma littattafai yara baka dan ba siyo ma kowa an kore shi ki iya wannan bala'i uniform ki yi bala'i amma yaro zai yadda uniform yadda littafi kina kallo ba ki san yadda yaro ke bacci ba ba ki san yadda yaro zai safta ba ba ki san yaro zai nan zari ba kawai ke ba hausha ce kina kwance a zuba ko barkatai ko daki ya cika da shirme kuma ba karatu yaro yi kirinin yi kirinin har karfe sha daya bai yi bacci ba da safe kasa zuwa karatu an ta tafi makaranta kina miƙe haka yaro zai tafi da sa ba brush ba komai kina miƙe kina kwance kuma za a yi magana a yi bala'i a gidan an dame ki an tsane ki da 'ya'yanki kuma kina kwance kamar doya ba ki taimakawa ba salatu annabi babu zikiri zikiri babu hainara babu taimaka miji ku ji tsoron Allah mana iyayenmu ku ji tsoron Allah ku yi tuba bata nasuha ku yi tsoron Allah wannan shi zai samu zaman lafiya wannan shi zai samu zama masu albarka wannan ranakun da muke ciki ana son mutum da dan wansa ya yanke masa zubinci ita ta je na san wayan daga cikin ku wanda ta ce in dai aljanna mai yana ta gara ta tafi yar wanki ba ta gaida ke yar wanki ta yanke zumunci wannan ranakun ki tafi ki je har gidanta ki ce wani na zo na yafi maki abin da ke mu kai maki yafi mu in ta ce oho ki ce ni ba ruwa na maki salama na ga da ke duka ta ma karki bar mata billahi lazim wani mutum da ya zai san manzo Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai yan wanan na musu zumunci amma mamur shari suke yi manzo Allah ya ce kwanta da in da abin ka fada haka ne to kai kana masu kamar toka ne mai zafi wuta kake tura masa a ciki suke haɗewa amma ko yanzu na shaki buga hannun fa me da abin zai faru faru tana ce da ni ne ta mani ku hada zumunci yanzu musamman 'ya'yanku da iyayenku ku hada zumunci wannan rana kuma albarka wanda yake maki zumunci ke ke zumunci tsakaninku da mazajenku wasu suna zaune ne kawai kaddara ne ba ta son mijin kawai kaddara suke zaune ko tana nan ta kullace mijin sun da aiki shi ba ta kullace abinci masu sai an shi abdan gida ma miji na neman wajen kwanciyar la ta ce ciwon kafa ciwon hashi ciwon mara ciwon menene ta kikiro karya manzo Allah ya faɗa duk mace da miji ya neme ta akan firashin taki malaiku tsine mata suke ije sabon gari ije bariki ije ije na to saboda haka duk wanda ta kulace mijinta ije ayi sulhu a ce mun daina wasu mazajen ku zalume ne ku za ku shirye su wata ta ce da ni wannan wurin sun sake surutu fitar su nan wurin wadda ta ce da ni ban sani ba ko me ake yi ne take tambaya ta mijin yana zama da abokinsa she ga abokinsa yana ina taba ta a gaban mijin ce garib ita tun da ta yi karatu ta ce menene mijin ya ce ba komai to irin wannan irin wannan akidun da suka shiga kenan lala auren mutu ake sa hada ita kuma ba ta sani ba billahi lazim ba kowa ba kowa kake aura ya nuna maka wannan akidan ki ci da ki kure wallahi mace inda wannan mummuna akida ne karki aure billahi lazim ranar tashin kiyama taka daidai za a yi akwai mazaje sun mutu akwai mace in ba ta aure ta kama kanta tana ibada za kalle ta ranar tashin kiyama mazaje suna na shi Allah ya hada ku amma don wannan auren ki tsaya ki faskanci a yi tabaddulin maza da a ringa a ringa a ringa a eh, bin mijinki ku ringa sabo Allah a ba wani shi kuma ba da mijinta yanda wasu abubuwa suna yi nan ma'ana canja aure ake a yanzu muna jin sa. ku ka gaya mana ban gani ba domin ni na gani nan da man jafar ala ya karbo ransa kwana uku na tsaye a cikin jama'a shi wata ta zo ta gudu da kayanta me na zaki tafi ta ce malam ga abin da ya faru ni mutum ya Zariya ne kaza kaza kaza miji ne ya ba da aro a miji abokinsa ya karba aboki shine ya ce ba zan iya ba ku za ku yake wannan tobiyan banzan tobiyan da Allah baya so Allah ya ce wala takrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a zina doyi ne zina halaka ne ranar tashin kiyama Iyayenmu wannan ranakun ya kamata ku saya ku gaya wani su kuma ciki wa ba ranar iji kar ku bari iyayenku su fita su je su yi fati yanzu ana hada kuɗi za a yi fati rana inji mu ba maguzawa ba ne mu ba aleluya muke yi ba bakin sanci muke yi ba rana inji maimako ai kabbara allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar wa lillahi alhamdu sha ga yara sun hada kuɗi unguwa suna faci shi rawa da katu ya sha kwaya bayan amma yarinyar ta ciki kuma ki boye wannan ba daidai ba ne wannan haram ne rashin karatu ne jiya na gidan rajo an ce wata ta je za ta tafi haji aka mata sikirin aka gan ciki na gare ta shi ta je ta zuba da cikin don ta tafi haji ji ake gayan wannan gidan rajo ke na duniyan nan sikirin aka mata an tabbata tana da ciki to ban san mi take so ta je ta yi makan ba ni ban sani ba farko dai ban sani ba tana je ta yi wanke-wanke ne ko karuwanci amma ba haji bane ba haki na gaskiya bane don haki na gaskiya ne ki an kurma shekaru mai zuwa Allah ya raka zaki tafi inna ma amal bi niyat ba ki san abin da zaki afa ba wallahi ƴaƴanmu na farko da suke na karshe ba san wani yaro mai albarka ba su yaran bayan kin mutu shine yaron albarka albarka zai bayana su kin haife su kin tarbiyyantar da su amma ba su da wani amfani ƴan koya ne wanda ka haife su karshe bayan kina kwance a kaburi su ne mutane ya zaki zuba da ciki don ki tafi haji wani irin mutane ne wannan iyayen mu kuna da aiki a gaban ku ku saya wannan watan ku roki Allah wata Allah ya bata zuciya bata da hankuri ta roki Allah Allah ubangi sa ta daina ta tabiya wata barauniya ce ba ta gan kudin miji aje shan doki rabi shi ta dauki rabi an dame ta ta wai miji miji wai kudin miji ta sata Allah ne ya ce malaikar jibril ya gaya miki ringa sata kudin miji ba ki da wani dalili ba dalili na sata kudin miji Allah ya hana manzon sai hana barauni ya ce kai ba dalili kuma wata kuma kudin ce fa na shi a dashe a ringa ɗan rami miji in ya yi magana zaka wanda ba daidai bane ne wannan mummunan tabi'a mu daina wannan wata mai albarka kuma mu tuba ga Allah na gani cewa lokaci ya yi, mu gan karatun da muke karanta mana amfana mu ga abin da muke cike mana amfana kuma mu saya mun ga tambayi malamai mu aiki abin da ya dace a cikin wannan wata mai albarka ina roƙo Allah wannan wata mai albarka mu samu dama maza ma suna kabbara kabbar bari ana yin sa a bayan sallah daga ranar da aka yi ji mace karta yi shiru ko kullum kuke mace ta yi shirya yi wai kulle take yi amma wajen kulle aka mata wai bakin ta eh, kulle take yi ita wai kulle take yi ba ta mangara amma wajen biki shi ta je ta zama irin zaman maukaciya na kofan gida wai amma wajen allah wai an mata kulle ba ta mangara to kabayan fa ba ma allah kulle allah yake so ana ma allah kulle ne to kaya ma allah kulle allah shi hace ki ki ma allah kabbarak in kin gama sallar zahar ranar iji bayan sallar ki salamu alaikum ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar alhamdu hamd da kuna gane wannan tabbar bari za ku yi ki bayan sallar lasar ki bayan sallar magrib har kwana uku na minan kwana hudu kenan wannan kabbaran bin suna manzon Allah ne bin tafarki shugaban talikai ne Allah ubangiji sa a dace Allah ubangiji sa kar ku manta ku saya ku kiyaye na dokokin wanda za ta yi raya kar ta yanke farcinta kar ta yi komai kar ta yi wani gashi ta ciro gashinta wanda ta manta ta yi ta yi tuba na fata gane shi na ji wasu suna bugo sun ce wai aka runka Allah wannan yanke farcen ko abin nan mustahabi ne mane ina sai yi kenan don manzala ya ce sa aiki kana sayawa ka ce mustahabi ne inda mustahabi ne ke share abi suna manzan Allah sallallahu alaihi a huta ya Allah Allah ubangiji isa mu dace na gan lokacin awa na da yake na da nake yi zan saya ku yi tamboyi kadan abin da nake roka wannan wannan wata mai albarkar Allah ya karba ibadan da zamu yi a ciki duk kurakuren da zamu Allah ya yafe mana iyayen da suke kwance kaburi Allah ya ji kansu ko kuma wanda ku yi ƴaƴa Allah ya sa albarka zuriyanku kuma karatun da muke karata Allah ya karba ku. kuma Allah ya cika da imani zan ba da mici goma sha biyar tamboyi masu amfani tamboyi masu amfani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na'am kaga bakin ki in sun rufe hijabi ba sha dauke su ba a ce kawai rufe hijabi ka dauka ba ba da fi koso da ne masu hijabi su rufe to tambaya wace ce take da tambaya a ce a doke su so daya ba laifi da doke su so daya bismillah malam bismillah hai ki bari tuko dauke su doke su na cika doke su ina ce don uba na doke su na cika doke su su suka ce a dauka ni na ce da su a dauka bismillah malam wanda ta ce assalamu alaikum to wanda ta ce assalamu alaikum mm. ina zo ina zo malam da Allah An eh, muna son a yi mana bayani kuma ƙarin bayani game da wannan salatin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim wannan salatin mana ta ce take son a yi mata bayani to insha Allah na bar shugaban makaranta malam wanda yake koya masa akida a za a koya a ayi salati ina da kyau a takaita ma salati ibrahimiyya ya fi alamar sallallahu muhammadin وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan shine abin da aka tsara mana na fata kun gane wannan wannan salatin shi aka tsara ma wannan alama sallallahu alaihi muhammad wai wasu malamai sun halatta shi amma wasu suna yi ne don kar su ma salati abin da ya shafi ahlul bait insha Allah ma ba komai za a kara maku bayana a kansa na malam malam wannan ta ce assalamu alaikum malam mutum ne ya sayi rago guda daya ya ba wa makotansa guda biyu mata ne mazajensu sun rasu kuma suna da marayu to malam wannan layyar tasu ta yi su biyun a rago daya wannan layyar tasu su su biyu da aka bawa din za su iya haɗuwa a rago guda daya E, eh, za su yanka su ce wannan yanka ne na mutane gidan baki da niyya kwaya daya amma ba za a ce sun yi musharaka kan layya ba ne kamar yadda magidanci mutum zai yanka ya ce mm, gashi allah gani nawa ne da na ahal baiti baki daya to sauraka wannan da ya kamata yanka da suna cewa su wadanda ya yanka masu ce ba su nama yanka da cewa su yi musharaka kan ladan amma ba layya suka yi ba musharaka kan ladan zai yi allah ubangiji samu dace na malam wannan ta ce mai gidana ne ya rasu eh, ya sayi abin layyarsa rago da sa sai barayi suka zo gidansa suka kashe shi sannan kuma ga abin layyar ragon da sa suna nan to shin wannan ragon layyar da sa din da da ya siya din ya za a shin za a shigar da shi cikin gado ne ko ko idan sallah ya za a zo a yanke shi ne a cinye to Allah ya ji kansa wannan bala'in ya isa an kashe shi yanzu ke ko to Allah ya ji kansa ka gan irin halin Najeriya an ji an kashe shi kuma manga ta kare ko an kashe shi to wannan ya zama masa wakafi dole a yanka masa tun da wakafi ne shan yanka a yanka masa wanda baya cikin gado wanda ya zama wakafi tun da ya fito da shi yayi bakance zai sallah ya kamata a yanka su kuma ba da sadaka ba komai akan wannan na malam wannan ta ce wai sai wanda ya sayi layya shi ne zai yi azumi ranar sallah aka makallahu azumi arafa ranar sallah aka ce ranar sallah ba ba azumi ranar sallah haram ne yin azumi ranar sallah haka ji manzan Allah kama bakin da ake yi ba ce ba wanda ya ce da kai mangana ce ake yi abinda ake bukata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ya je sallah ne ya dawo lokacin bai ci komai ba shi abin da ya fara shiga bakinsa shi na abin da ya yanka na kayan hanji sauraka ba ci azumi ba ne ba azumi ranar idi babu azumi ranar idi babu azumi ba ce manzala bai sha ba an ce farko abin da ya ci kenan sauraka ba kama baki ranar idi ci abinci ake haram ne mutum azumi ranar idi amma abin da aka fi so shine mutum kokari gan cewa ya fara ci abun layyansa kayan hanji da sauransu allah ya samu dace malam wannan ta ce wata budurwa ce take soyayya da wani dan shi'a me da wani dan shi'a da ba ta san yadda eh, yadda yake ba amma ko ba ta yadda da shi ba amma yanzu ta yadda da shi kuma har ma ya nema kyauta tana karba eh, malam shi ne take cewa hukuncin hukuncinta kuma to me take son ce ne tana da alaka wanda tana da alaka da ita ne wanda ta tambaya kun san dai to ta yi kokar ta taimaka bai wa Allah saboda wannan bakarin bala'i ba ne wannan bakarin bala'i ba ne wannan bakarin bala'i ba ne yanzu malama ki duba gidan manzan Allah fa yadda suke yanzu a taba mutum babansa ko mahaifiyanta ake ike ji za ta bana na aisha kuma yanzu da yaki saboda wasu mata suna gan auren a yi koma yaya da sun dade ba su auren ba wannan kuna da zumunci da shi ko da ta ku gaya ka mata ku nuna abin da take ba daidai ba ne ku dan sake dai saboda ita ta dade a gida ba ta yi aure ba ba ta san me yake yi ba wannan fitina ce Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu ba ma goyi bayan wannan auren ba ma goyi bayan wannan auren ba ma goyi bayan wannan auren malam ta ce wannan mace ce mijinta yake umarta da sa hijabi idan za ta fita musamman ko kuma zai kai ta makaranta ko kuma wani waje to abinda take yi shine za ta sa hijabin suna tare da shi a cikin mota amma kuma ta sako mayafinta wannan mai shan haɗin ta saka shi cikin jaka bayan ta ya sauke ta ita kuma daga ya tafi su ta cire wannan hijabin sai ta sa wannan mayafin to mai hukuncin ta ita tsakaninta da mijinta oh, yanzu ai tana gan mijin shine ta tana tsoron mijin ne ba ta tsoron Allah inda kyau take ta kama akwai lokacin da za ta shafe mai mai ba zai karbe ta ba inda kyau take so ta nuna al'umma ta zama karuwa akwai lokacin da za ta shafe foda ba zai karbe ta ba inda take ta kama ne ta saba ma miji akwai lokacin da miji zai kama ta da wannan sharshen itumanta da zina cewa faska ce ba ta bi magana a sake ta saki uku akwai rananta za ta fadi turku tunda ba ta murakaba Allah kawai mijin take yi Allah shine gaba fiye da mijinki yadda Allah umarci mijinki bauta mana haka Allah ya ce ke maki bauta ba Allah ta kaka zaki ajini don mijin wannan sharshen da ke kina so ki nuna mutane ke kika da kyau fara ce ke doguwa mai karhanci gace arha a za kalle ki ki isa karuwanci ke so ki ki nuna mutane ki burge mutane akwai ranar da ba ki iya ba sauraka ki tuba ki hijabi kamar na mutanen kirki Allah ya samu dace malam ta ce wannan ta ji wani malami yana cewa manzan Allah sallama bai azumci wannan watan gaba wannan goman farko na zilhijja ba shin me ingancin magana ne a ba za a ci baji sai sun zo shi dama ikhtiyatan mutum yi a cikin isha eh musamman ranar arafa shi mutum a ranar arafa amma wai su ranakun a yi a sha amma dukkan goman haka kar mutum dawama da yinsa saboda bakar magabata kaɗan ne malamin sun yi sabani akan ko da hadisi ya zo wasu muhatta sun mumini suna nuna ce manzo Allah azumin duka baki daya akwai bangara kansa Allah ya samu dace malam mai hukuncin kitso a cikin kwanaki goma nan na zulhijja ba laifi ba laifi za ta yi kitso ba komai na malam ya za a yi wa iyaye nasiha eh, wanda suka kasance suna yin wasu ɗabi'u ba masu kyau ba ai dama iyaye dama ba sha masa sarka uku ba bayan sun mutu ba shi na taimake su yanzu amma lokacin za ma iyaye nasiha ba kamar kowa a yi ladabi a yi ladabi lokacin masu bangana a san sauce sauci kuma a san lokacin da ya dace a masu nasiya mai wanda ya dace wannan shine daidai Allah ubangiji samu dace na malam mai hukuncin idan an yi wa manzan salama salati da akwai masu shafawa fuskar su mai hukuncin wannan idan an ce allahu sallallahu alaihi sallama din nan sai a shafa a fuska a ba ce da mu haka ba ba ce da mu haka an ce an ba ce manzan Allah bai salati kar mu shigo da ibadar da ba samu ba amma manzan la salati an ambace sun ta bai salati wannan ya zama mana wajibi amma a shafa fuska ba wanda ya ce da mu wannan Allah ya samu dace malam menene hukuncin zuba wa miji magani cikin abincinsa don a mallake shi <laughs> mallaka na allah ne sihiri da wannan kazantan ba zai komai ba a makka na gan wannan alaman wasu mata ne suka tafi haji duk wanda abubuwan da kuke yi wannan wallahi boka yadda suke saku Wasu zo kazanta su zuba mazan billahi da wacce ta kiyaye allah waɗannan surkullen ba za ki yi nadaman ba shi lokacin da kina kwance za ki mutu ba inda za ki yi da wannan abuwa ya za ki yi ki doki kazanta ki zo ki malkimi sayari ne fa sayari kuma baya dawama ko wannan sayarin kin ci nasara kansa dan lokaci ne za ku zo ku yi adawan da babu irinsa akwai matan da irin waɗannan an gaya masu sun je lokacin zamzam ina kasa makka kafin a rushe wannan shi mata suka kwashi mai bokan ya ce aje ta kwashi waɗannan wajen shan zanzam nan wajen da aka yi alwala shi ka gan wajen alwalan ruwan da aka tattaka aka zuba kaki shi mace ta kwashi ta zuba cikin abin nan kwalba wai za a zo a yi rubutu da shi ta mallaki mijinta wannan wurin in kina gan kazanta a wajen da ake alwala da kaki daidai yawo da kafa da ake zuba nan mace ta kwashe wannan za ta zo ta ayi rubutu a bat mijinta kaga bakar bala'i ba ne in kina son miji soki ki roki allah ki zama mai amana ki yi biyayya ki zama mai sabta ki kula da 'ya'yanta wallahi an yasa ke ce buzuzuwa wala shi an soki in duk kina kyautatawa kina da harshen ki mai kyau kina bota ma Allah kina yin ado kina kiyayen ibada kina da ladabi mangana mishi zai soke ba magani ba ne ba magani ba ne a daina wannan sihiri ne a daina wannan sabon allah ne a daina wannan kafirci ne malam ta ce kwanakin baya da aka yi wata lakca a nan wajen ta bayar da sanarwa cewa da akwai wani shi'a da yake santa dan shi'a ne yake santa to kuma a lokacin aka nuna mata cewa ta ta rabu da shi kasancewar mummuna aqidarsa to malam ni kuma gaskiya shi dan kadai ne gare ni babu wani wanda ya matso to kuma gashi ina son sa to amma ya ce duk ran da ya aure ni na bar wannan makarantar ta Usman bin Affan ko da Jafar zai dawo a rayi to Allah ya isa a nan a cin fuska ake sa nuna mana ba wai ban sani ba wanda ta wannan amma jafar ba zai dawo ba jafar ba ba ba annabi ba na annabi ma bai dawo jafar malami ne muna sa rai Allah ya karbo ibadansa amma mu ake nufi kina son aure dan shaki zai ke aura ai muna fara ne mutum da zai zai zagi sahabi ibar ubansa lala ubansa dan kurto da kawai babu laifi kina sa aure muna hada mutane su aure in ki kina da akida ki zo ki gaya mana amma za ki ce wai mutum gaya maki wannan magana kuma ki rubuta takarda ki gaya mana cewa in ki aure shi ga abin da zai gaya maki ki je ki aura in dai shahawa na irin akuya ne za ki kwana biyar ne kwana shida she nuna ma abin da yake akwai amma ni abin da nake so a nan usman buranfan don ba da take son aure ta ba da sunanta a waje malam muna da mutanen da suke son mata masu ta masu da ajini abun bai kai ba za ki zo ki rubuta wannan takarda ki gaya mana cewa shi kike so kuma baki da kowa kuma zai ciro ki a makaranta kuma kina son ta ma'ana kina bani sako kenan man jafar ɗaya ne daga cikin mu shi ba zai dawo ba ya riga tafi ba laifi ki je ki aura za ki dandana kodanki ya za a gaya mana wannan zancen za ki ya cewa malam a nemi wani to a nan nike tare da ku a nemi wani ko malamin nan zai iya tursa da ya aure ki amma ba da yadda zaki gaya mu wannan zancen wannan bangaren ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne don aure ba hauka ba ne malam idan mutum yana da ramuwa ta azumi zai iya haɗa niyya da a waɗannan kwanaki ana ramuwa a a a ku yi hankuri amma har yanzu muna so ita ba wai muna kinta ba ne ba lele ta ambace sunanta ba ne za ta iya ba malam shugaban makarantar sunanta tana son aure ta rabu da wancan yar shiyan in sha na doki alkawar zai mata miji ba sai ta ambace sunanta ba ta ba malam sunanta a rubuce mu muna kaunan ku ku samu zaman lafiya duniya da lahira kuma da ku ya shafe mu ku yarda da wannan kar wata ta fike da aure ta cuce kanta ta cuce mu wannan sau biyu kenan akwai wata da ta yi shekara shida tana yi an zo an gaya ta ji ta aure dan shi'a za ta cuta kanta ne da ta cuta kanta mu za ta cuta ba dan Allah dan shi ya igaya maki wannan zancen cewa za ta bari usman bin ko jafar zai dawo jafar waye jafar jafar bayan Allah ne ya riga ya mutu ba dawowa ba dawowa Allah ubangi shire mu da ke amma ki je ki aura za ki zo ki gaya mana ko bayan mutuwa mu ne na malam tambaya dai ta ta ramuwa ce ya za ta yi ramuwa ramuwa game da mutum da take da muruwa za a za a iya yin ramuwa azumin ramadan za ki samu lada wannan ranakun ba laifi ba shakin hada da zumi wannan mutum da yake da ramuwa zai iya yin azumi a cikin wannan ranakun ban da ranar arafa ranar arafa izuma arafa aka yi amma sauran ranakun zaki yi ramuwa amma ba shayin niyya biyu ba niyya ɗaya na farila zaki yi allah ya dace don allah malam dangane da azumin kafara shin idan baka samu dama ba za ka iya cewa sakamakon wata larura da ta samu mutum wani irin kafara wani irin kafara kafara ta ce kawai ishe eh, mun gane kafara kisan kai ne ko kafara za ta kasance to ai ban san kafara kafara daban daban akwai na suwa akwai na kisan kai akwai na zuba ciki duk wanda sha mana bayani amma kafara kafara yana da yawa na'am malam da allah wanda yake jin azumin azumin sha uku da sha hudu da sha biyar na kowane wata zai iya yi a wannan watan? eh ba zai yi ba saboda goma ya eh, sha uku sha hudu lokacin eh za a iya yi saboda lokacin ranakun sun wuce ranakun sun wuce saboda ba a sa yi ne ranar iji da uku da yake bayan ranar iji ba son azumi amma sha uku sha hudu sha biyar mutum zai iya yi allah ya samu dace malam mahajjaci ya ce eh, mahaifiya mahaifiya ta ce wani lokacin ba ta cikin hayyacinta tana fama da aldanu to ni kuma idan na ga za ta yi abin da bai dace ba nakan yi mata tsawa da ta barin to malam tambaya ta anan shine shin ina da laifi a wurin Allah tun da Allah ya yi umarni da abu iyaye kada a musu tsawa kada a musu ufan din nan da ake bai kamata ba ba masu tsawa lalashin ta za a yi bil'aks amma kina ga ajannu suna gan cewa an sananta za ta iya bari wannan sanantawa ba da manufa wulakanta ta bane ba komai amma a kula da iyaye ba masu tsawa allah ubangiji sa a dace a biti da lumana kuma a samu mutane su mata rukiya a samu malamai su mata rukiya kuma a nemo habat sauda da abubuwa taimake ta allah zai warke da ita insha allah malam ta ce wai an ce ranar idi ba a dukan yara ba a dukan yara to dan allah malam ina son karin bayani akan wannan magana wannan tasuniya ne yaro ya yi abuwa daidai ba ranar iji ma za a iya duka ko ranar dalilin lati kadiri ne ma ba wai ranar iji ba yaro ba son duka shiri dalili amma wannan ta suniya ne ba hadisi ba ne allah ya kiyaye to shugaban kasa ga kalubalen ku yara a tsaya kan akida kai na gaya maka kaga a tsaya kan akida da hadisan sahihai ustaz a ringa tace masa hadisan sahihai na'am na'am malam wannan tace menene halaccin azumin juma'a halaccinsa za a yi juma'a amma za a yi shirin an yi alhamis sha yi juma'a ko a yi juma'a ya sabar ba so rana kawai kadai juma'a ya azumi ba so wannan in ma ki yi juma'a kafin asabar ki yi ko ki yi alhamis a yi juma'a ba laifi manzo lai hana a doki azumi ranar juma'a kawai a yi shi wannan tambaya mana malam menene hukuncin matan da ta zubar da ciki amma namijinta ne saboda ta sami wani cikin ta na shayarwa tana shayarwa ne tana shayarwa eh, to eh, dai sako dai mana ta yi cikin da wuri wannan dai an je likita ana ga ba za ki cutu ba ba zai taba lafiyanki ba kar ki zuba da cikin a yaye wannan yaro shi a kula da wannan cikin saboda mafi yawa wasu mata yayin da suke sharuwa in sun yi ciki yaron zai cutu wasu nono zai cuci yaron da yake sharuwa wasu kuma bil'aks baya faruwa a yaye kar zuba da ciki don dawa kina sharuwa za a iya yare yaro ko sati uku ne ma a kula da abinci tun da ba san abin da za a haifa ba abu da zai sa a zuba da ciki lokacin da rura an tabbatar haihuwan zai zama maka tangarda zai zama maka cuta zai zama maka tashi hankali lokacin haihuwa wannan allah ma baya kama mutu akan wannan amma inda abin da ya shafi don ai ciki da wuri ne wannan babu laifi a je a duba a duba yadda za a yi inda lafiyar kalo za a baki magani a yaye yaro ba laifi akan wannan na'am malam dan allah ina da tambaya shekara ta goma da mijina amma malam wallahi ban taɓa jin sansa a cikin zuciyata ba saboda yayata ce da ta aure shi da ta mutu sai iyayena suka sa na aure shi sannan kuma yanzu 'ya'yanmu hudu da shi kuma ya san bana son shi kuma yanzu kuma ya ce zai aure don ya aure waccan ta zo ta wulakanta ni to a a malama saurare mun shawara a aure soyayya shine aure yanzu mangana da kika yi kishi ne ba zance ba ke sa ba ne kishi ne ke damun ki kuma ba zan daga maka tuta kishi ba dama ajini mu ba kiristanci ba ne lokacin da aka yi auren da kin ma iyayenki biyayya kin haife yaro daya tun da kin lallaba zuciyan ba soyayya zakiya ne siki ba haram ba ne don wata mace manzala zai shiga masallaci asuba shi ga mace kofa gidansa manzala ce lafiya ta ce manzala lafiya ki miji na ne ba na tuhuma kidansa ba na tuhuma salhancinsa ba na tuhuma ta nagartansa ba na lallaba zuciya ne ne ba soyayya shi manzala ya raba auren ba wai ki ki mijinki don iskanci kina so ki kishi ko ki ki mijinki kin ga wani a cici wani ya gan wani a cici ya iya tafiya ko ya gan wani saurayi kawai zai nemo miji sake ki wannan shine bala'i da manzo Allah ya faɗa duk macin da ta nemo saki ba tare da sababi ba ba ta dandanan kan shi aljanna ba amma aslan auren ma kin bincika zuciya irin shahawan nan babu ka ga aure biyan bukata ne yayin da baki biyan baki son mijin ko kwance aure ne ba za ki ji daɗi ba ba soyayya to wanda ana so a raba aure amma ba wai irin shawan an akuya ba kina tare da shi kin zo kin gan wani a cici kuma ki gan wani soyayya tafi ki yi wani wannan shine ba a so amma ke ki ya da harkun aife yara yanzu kin ji za a koro shi ne wancan ya motsa to mun bam da shawara zan baki she mu ce ki yi hankuri da wannan auren ki bi iyaye ki bi Allah da manzansa malam tambaya ta karshe da akwai lokacin da ka taba zuwa kai wani bayani akan hamma kake cewa idan ya kasance mace ba ta jituwa da mijinta to ta tashi ta yi sallah ka a biyu to shi ne take son malam ka kara mata bayani game da wannan sallah ka a biyu ake samun sabani take samun sabani da mijinta ba sa zaman lafiya a'a na ce inda mutum ina mace tana so ta samu abin da ya shafi soyayya da zaman lafiya to ta roƙo Allah ya fi zuwa wajen bokaye shi na ba ku addu'a na dare amma sabani za a yi addu'a kuma a duba illan da ya kawo sabani ku gane wannan zancen ke ba ki asabta kin zo kina roƙo Allah Allah ya ba ku zama lafiya miji kuma baya son ka zama ka gani ba haka za a zama na lafiya ba ki hawara kanki ki gan cewa ki sabta shi ki ce Allah ya karkato akaransa zuwa abin da kuke ke barauniya ce kina dauke masa kudi ba ku zaman lafiya kuma kina roki Allah ya ba ku zaman lafiya ke harshenki baya wasa ko iyayenki na shikin zaga kuma kina son zaman lafiya ke ba kya so kishiyanki ta shiga dakin mijin kishe ina shiga kamar malaikar mutuwa na yazo gidan a cikin ku akwai wata wanda ita tana so kishin tunda ta gane ta ba ta so ta shiga gidan she ta kuma makira ce irin miji ya dawo daga aiki ya san ranar ta ne shi ta shiga wajen mijin su gaisa ta dandare ta gya kofa daga baya ta bude famfo ta yi wanka yiwu wancan tana ta kamar malaikar mutu zai karbo renta ba ji ba ko eh. ita tunda ta gane cewa ba ta so kishanta ta shiga shi ta kishanta tana so ta kashe ta inda ta ne ranar kishanta ne da ta gane miji ya dawo daga aiki da rana shi ta shiga tun da ranar ta ne shi ta gya kofa zance suke ha kawai ba abin da aka yi amma ta fito shi da bude pompu tana wanka don kishin ta gane an yi wani bala'i a can wannan yasa har ta zo ta samu hawan gini tun da in kin nema cewa kishi ba za ki bari ba sha ma maganin ba za ki tashi ba to a dan girma Allah a daina wannan mummunan tabi'a mara kyau abin da nake nufi ki gyara kazantanki ki kama harshen ki rigiba ki kyautata ma miji miji na neman ki ki daina ciwon karyan da akwai su matan za a kai wata yana share mijin in ranar ta ciwon kafa ne gobe ta ce ciwon kai ne jibi ta ce ba ta jin daɗi gobe ta ce maranta ta taula kan tashi yaushe miji zai soki yaushe miji zai soki yaushe miji zai so mata su ne matan ko za ta haihu ranar ta sai shiga wajen mijinta Wannan su ne mazaje mata wanda suke neman gafara wannan ma kina mugunta kuma ki je Allah ya baku zaman lafiya wace zaman lafiya za ku samu ba ki ma mijinki tarbiya addu'a da na baku Allah ya gyarba ku don su mazaje mahaukata ba sa son ba su da adalci kina masa abu daidai shi baya ma na ce ki roki Allah wannan shan shirye ki amma ke ma baki tabiya mai kyau gara ki daina wasu mazajen Allah kiyaye kwanan nan shi wani mutum ya gina gidansa sabo ku san wasu mazaje mawakata ne mun san su su hudu ne shekai su ba wuce wata daya ba ko wata biyu shera da kowa da gidansa ana farin ciki she daya daga cikinsu matan shi ta gan falonta ba ta kai falon wadancan ba ita zatonta an raba kowa daki da falo shi ta zo ta ce mijin ni na gan falo nan bai kai wadancan ba shi ya ce na sake ki saki uku eh daga fada wannan ta yanzu abin da nake gaya maku ta tafi tana kori kuda a gidan shi ya aure yarinya wanda ya yi jika da ita ma ya sake faro ne ta ce ranan shi ya ce wai ranan farin ciki ne zonda zai ta masa wannan abu to halin ku kenan ya sake ta ta tafi irin Allah a ringa an kure da Allah kiyaye to malam zaka ce wani abu to malam Allah saka da alheri Allah saka da alheri eh, ai yanzu abin da ya rage kawai hutu za mu gaya musu saurara a saurara saurara yau da fatan an amfana za kuma yi amfani da wannan nasihohi da malam yi mana Allah kuma ya saka da alheri yau za mu tafi hutu sai sha tara ga zulhijjati wato bayan sallah da kwana tara kenan za mu dawo 24 ga wannan watan na goma in Allah ya kai mu yau da Allah dawo a lokaci muna zuwa karatu za mu ci gaba ba dama ba hutu ba ne break ne yawa break ne saboda sallah ya za mu dawo mu ci gaba tam din zai kare ne a ɗaya ga disamba mun dawo ma za mu kwan arba'in kafin tam din ya kare Allah zo da wuri mu ci gaba da karatu in mun dawo za mu kara kwana arba'in eh. tara bayan sallah da kwana tara in Allah kai ma dawo alhamis ce eh, alhamis ta bi kenan bayan sallah yawa Allah ya saka wa malam da alkhairin Allah ya mayar da malam gida lafiya masu wayoyi wanda suka zo da wayoyi ɗaya bayan ɗaya ta taso ki zo ki ɗauki wayarki ɗaya bayan ɗaya kan ku tashi duk wacce ta san da akwai wayar ta ta taso layi layi ku zo ku ɗauki wayar me zan tafi to malam Allah ka lafiya kai wace ta dauka ne ta dauka ne a kai ku bi a hankali fa wannan tawar akwai gyara da yawa kan wannan kuma gyara kana yin yau kuma kuma makarantar ba inda ba da bashi da wani amfani